a ƙoƙarin da take yi na samar da zaman lafiya da haɗin kai a tsakanin yarbawa da al'ummomin arewacin najeriya mazauna jihar oyo masarautar karamar hukumar akinyele da ke jihar Oyo ta baiwa wasu shugabannin 'yan arewa sarautu bale bayo akinshola da ya jagoranci naɗawa shugabannin 'yan arewar mukaman baba jiroro of akinyele land and environs ya buƙace su da su zama wakilan samar da zaman lafiya a tsakanin 'yan arewa da yarbawa shugaban ƙungiyar hausa community Alhaji Yaro yana ɗaya daga cikin shugaban 'yan arewar da aka lakawa ganye a gefen goshinsa alamar naɗa shi sarautar ta Baba Jiroro na ƙasar Akinyele da kewaye. Jama'a ta Hausawa, Yarbawa, Igbo, waɗanda Allah ya haɗa mu da su zai muku godiya irin ta addinin musulunci kuma ina kiran zaman lafiya domin abin da ya rage mana mu ba da gudunmawar zaman lafiya a kada mu ɗau junanmu da bambancin harshe Allah ne ya mu kan kuma mu ɗauki bambancin addini mu sa duka mu ɗauka cewa daga Allah muka taho saboda haka nan mu samu tabbatar da zaman lafiya a ƙasar nan wannan ya nuna cewar dama ce wadda muka samu ta zaman lafiya da ba da haɗin kai da mutan kasa da mu wanda wannan waje da muke zanne shine jihar mu ta biyu kuma muna neman zaman lafiya a sarkin yale da oyster gaba daya da kuma Najeriya. Muna godiya ga shi bale da sauran balika da mai girma Olubadan Obebadan Lan da ya bada wannan izini a yi da kuma gwamnan jihar Oyo. Shi ma Alhaji Audu Ali Bukar shugaban haɗaɗɗen ƙungiyoyin 'yan Arewa da ke ƙaramar hukumar Akinyele yana ɗaya daga cikin sababbin Baba Jiroro ta hanyar maka masa ganye a gefen goshinsa. Sai mu gode wa Bale da Olubadan Obebadan Lan da gwamna da sauran jama'a na kara da kuma nagari hausawa sarautar ne ya kamata a waya dan garin su an ce mu ma mun yi aiki suka dauka suka ba mu saboda haka dole mu gode musu mu gode wa zama mu wani irin tasiri kake ganin wannan sarauta za ta yi ya tasirin da zai kasan tun bani da sarautar akele ina daya daga cikin mai raya akele da kiwon ibada to yanzu kaga an bani aiki kaman jaki ne ya ga an ce mun wannan kaya an sauke shi daga moto ne ko kana ya ka dauka ya ce dama ai moto karamba ne aiki na ne saboda haka insha Allah zan tsaya yi taimaki zama saboda su aka bayan kuma taya mutanen kasan nan gabaki daya mai girma sardaunan yamma sarkin sasa dr haruna mai yasin katsina ya ce an ba su sarautan ne don su haɗa kan jama'a su zauna lafiya ba an ba su aiki ne ba an nada su zo su huta ba in ba sarauta ne saboda su hada kan jama'a hanyar da za a zana lafiya saboda kokarin hana kan mutane kamar yadda suke da kuma na gode ba. da Allah ya sa lokacin da na yi ƙoƙari suka dawo wannan wurare da ba su hana halayen kirki ba ba za a ba su sarauta to rike irin wannan hali Allah ba ya kuma ya kiyaye hadari cikin sarauta a cikin waɗanda na halarci bikin sun haɗa da sarkin Fulani Ibadan Alhaji Muhammad Dan Ali da shugaban kasuwar arishikola da ke Bodi Murja Ibadan, Alhaji Mamman Kwastam, da magajin garin Ibadan Alhaji Musa Mai Buhu, da sarkin Hausawan Borja Alhaji Isiyaka Hassan Bazanfare, da Bale Bale da Chip Chip da dai sauransu. Makaɗa da mabusa sun ba da tawashe a wajen bikin. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.